sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron Assalamu alaikum, barkan ku da asuba tare da fatar kun wayi gari lafiya a yau Laraba goma sha hudu ga watan Yuli shekara ta 2021 inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe ɗaya na tsakar dare. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikinmu. Amma kamin ku ji abinda muke tafa da su bar mu fara muku da kanin labarai. a cikin shirin za a ji cewa an kashe mutane 72 a tarzoma da kuma kwasar ganima a afirka ta kudu inji 'yan sanda a jiya talata yayin da ake zanga zangan nuna adawa da tsare tsohon shugaban kasar jacob zuma yunkurin china na fada tasirinta a gabashin turai na iya kawo cikas idan aka kayar da firaministan hungary victor orban haka kuma za a ji cewa ɗaya daga cikin waɗanda ake zargi da hannu a kisan shugaban ƙasar haiti ya kasance mai bada tsegumi ne ga hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi ta amurka kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya a cikin taskar rahotanni kuwa za a ji abin da ganawar shugaban ƙasa muhammadu buhari da 'yan majalisun kasar ta mai da hankali a kai. An yi maganan tsaro, an yi maganan tattalin arzikin ƙasar Najeriya, an yi maganan yadda za a ci gaba da taimaka ma. Ita kuwa babbar jam'iyyar adawa ta PDP tana neman kotu da ta yi fashin baki a kan dambarwar siyasar jihar Zamfara. In dai yanzu ba kila wasu daga cikinsu suna da wani ra'ayi ba APC ta sake barawa da ya kamata koya dawo bisa ga hankalin shi. Muna tafe da duka waɗannan rahotannin. Bayan nan sai mu kawo muku mu na baki mai yanka wuya wanda kamar kullum Murtala Faruk Sanyinna kan shirya kuma zai gabatar. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. an kashe mutane 72 a tarzoma da kuma kwasar ganima a afirka ta kudu in ji 'yan sanda a jiya talata yayin da ake zanga-zangar nuna adawa da tsare tsohon shugaban kasar jacob zuma rikici ya barke a makon da ya gabata lokacin da tsohon shugaban kasa jacob zuma ya fara zaman kurkuku na tsawon watanni goma sha biyar saboda raina kotu a cikin rikice-rikicen kasar mafi muni a cikin shekaru masu satar dukiya sun lalata manyan shagunan kasuwanci da sauran wuraren sayar da kayayyaki da na kasuwanci a lardin Wuteng. wanda ya hada da babban birnin kasar Johannesburg. Jami'an tsaro kamar ba za su iya hana wawure kayan da kai hare-hare ba wanda kuma ya faru a lardin mahaifar zuma ko zulu natar da soweto amma masu zanga-zangar sun kuma hau kan titi don yin tur da matsalar tattalin arziki wanda ya ƙari yayin annobar coronavirus a shekarar ta gabata yunkurin ƙasar china na fara tasirinta a gabashin turai na iya kawo cikas idan a kayar da firaministan hungary victor orban a cikin abin da ake shirin zama zaben ba zato ba tsammani shekara mai zuwa. kasar hungary a ƙarƙashin oban ta ƙara ƙulla ƙawance da china wacce ke kallon kasar a matsayin babban jigon ƙoƙarinta na isa turai da abubuwan da ke ƙudurinta na ƙasa da ƙasa wanda ya haɗa da kayayyakin more rayuwa da ayyukan al'adu a nahiyoyi da dama daga cikin waɗannan ayyukan akwai sabon layin dogo da ya tashi daga babban birnin hungary budapest zuwa birnin belgrade na ƙasar serbia har ila yau hungary ita ce ta fara samar da shafin yanar gizo da aka tsara na zangon farko na kasashen waje na jami'ar Fudan ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin ilimi na ƙasar China. Amma a cikin wasikar da ya aiki wa shugaban China Xi Jinping a ƙarshen watan da ya gabata magajin garin Budapest da wasu fitattun 'yan siyasar Hungary da yawa sun yi alkawarin dakatar da dukkan ayyukan biyu idan sabuwar haɗakar 'yan adawa ta hau ga mulki a zaben majalisar dokoki na shekara mai zuwa. Wata gagarumar kungiyar masu kutse ta yanar gizo da ke da alaka da rundunar juyin juya hali ta tsaron ƙasar Iran ta kaddamar da wani kutsen yanar gizo ga farfesoshin jami'o'i a Birtaniya da Amurka. A wani yunkuri na satar bayanansu masu muhimmanci. Kamar yadda binciken wani kamfanin tabbatar da tsaro a kafofin yanar gizo mai suna ProPoint ya nuna. Kungiyar da aka sani ta TA453 da Chamin Kitten ta yi ta shiga burtu a matsayin gungun wasu masana 'yan Birtaniya da ke tsangayar Asiya Afirka ta jami'ar London. Tun akalla watan Janairu don tunkara waɗanda za su cuta a cewar kamfanin na Propoint cikin wani sabon rahoto da aka fitar a jiya talata. Masu binciken kamfanin Propoint sun ce ba za su iya tabbatar da cewa kungiyar masu kutsan wani bangare ne na rundunar tsaron Iran ba. Amma sun tantance da amincewa da cewa tana goyon bayan kokarin rundunar juyin juya halin da ke tattara bayanan sirri irgc an kafa ta ne bayan juyin juya halin iran a matsayin rundunar kwatankwacin sojojin iran masu satar bayanan sun taɓa kai har-har kan masu binciken harkokin lafiya na amurka da isra'ila da taron tsaro na munich da yakin neman zaben shugaban amurka a cewar proof point sauraro kamun ku ji labaran duniya kashi na biyu bar mu fara da wannan rahoton. Da tsakar daren jiya ne dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi wata ganawa da ba a saba ganin irin ta ba da 'yan majalisun ƙasar inda aka tattauna akan batutuwa da dama. Jim kaɗan bayan kammala taron na samu zantawa da sanata Ubasani, ɗaya daga cikin waɗanda ya amsa gayyatar ta shugaba Buhari. na kuma tambaye shi wai mai ganawar ta kunsa ne. Mai da ka sani wannan gana da muka da shi mai girma shugaban kasa da kuma duka majalisun dattawa da kuma ta dokoki ta kasa baki ɗaya a yau mun yi ne domin mu tattauna a kan al'amuran da suka shafi Najeriya kuma shi mai girma shugaban kasa ya nuna godiyar shi ga irin yadda duka mu a matsayinmu na majalisar dattawa da su kuma 'yan majalisar eh, dokoki na tarayya duk muka ganin shi mun ma da kokarinmu wurin an sa maganar ci gaban kasa a gaba an ajiye duk abin da ya shafi bambance-bambancen eh, jam'iyya ko wani kabilanci ko kuma wani bangare na kasa saboda a halin da kasa mace ciki yanzu nan wani lokaci ne wanda ake cikin wani hali wanda dole kowa ya ɗauko kishin ƙasar nan sa a gaba. Talakan Najeriya zai ce wannan taro da kuka yi koko wannan ganawa da kuka yi da shugaban ƙasa ba wai taron shan shayi ne kawai ba ta ina shi zai ga alfanu wannan tattaunawar da kuka yi. To, amfanin da talaka zai gani shi ne tattuna mu a majalisa mun nuna ma shi shugaban kasa kamar kuma yadda shi ya bayani shugaban majalisar dattawa ya bayani shi sanata ahmed lawal duk abin da muka ce za mu yi ala misali mun yi kudurori masu karfi na ganin cewa an canza dokokuna kamar na ga maka guda ɗaya da na yi mu a matsayin mu mun kuma jaddada mu shugaban kasa cewa ya kamata a sake kokari a ga cewa an cire kuɗaɗe masu yawa domin taimaka ma harkar tsaro na ƙasa. A wannan taro ya ƙara jaddada mu shugaban ƙasa cewa mu mun damu da maganar tsaro kuma duk abin da ake so mu ba da ɗanka domin a sa dukiya wurin taimaka mu harkar tsaro domin a kare dukiyar mutane da kuma rayukan mu majalisar dattawa za mu yi a shirye muke. An yi maganar tsaro, an yi maganar tattalin arzikin ƙasar Najeriya, an yi maganan yadda za a ci gaba da taimaka ma al'umman ƙasa nan kamar da shugaban ƙasa ya alƙawarin cewa ana ƙoƙarin za a ga cewa mutum miliyan ɗari na ƙasar nan sun fita cikin talauci da dama al'ummar Najeriya suna ganin cewar wannan majalisa taku 'yar amshin shata ce ga shugaban kasa sai abin da shugaban kasa yake so ku yi shi za ku yi tunda a kwadakin baya kun ce ma shugaban kasa kuna so ya zo ya muku bayani kuma wanda ya alkawalin zai zo amma bai zo ba amma shi yau gashi an gan ku kun je rankai rankai kun fa da shi wannan yana nuna cewar lallai ku 'yan amshin shatan ne kenan. A'a wannan magana ne na ina ganin kusan wanda bai fahimci yadda yanayin tsarin kundin mulkin ƙasar da yake tafiya ba ne domin ita majalisa ba wai din kana majalisa ba dole kullum sai ta hamayya a'a da gwamnati ba haka ba ne idan duk abin da muke so a yi matalaka za a yi musu mai amfanin hamayya ai ba za a maya ba kuma shi wannan yanayin rashin tsaro da ke kasan nan kowa ya sani ba yin da ke kasan nan da bai shafi wannan matsalar rashin tsaro ba shi yasa mu a majalisa za ka ga da mu da muke jam'iyya da take mulki da su ma 'yan hamayya wato 'yan pdp da kowane jam'iyya kowa ya san cewa wannan matsala matsalar jiha da duk ƙasan gabaki daya kuma dukkan mu mun san cewa idan ka fito ka ce za ka yi amfani da wannan matsalar su domin kai adawa to kana yaudaran kanka ne. Sanata Uba Ubasani kenan wanda ke wakiltar jihar Kaduna ta tsakiya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. Ɗaya daga cikin waɗanda ake zargi da hannu a kisan shugaban ƙasar Haiti Jovenel Moise ya kasance mai bada tsegumi ne ga hukumar DEA. Wani jami'in hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi na Amurka ya faɗa murya Amurka a cikin wata sanarwa ta saƙon imel. jami'in ya tabbatar da cewa bayan kisan shugaban moyes wanda ake zargin ya tuntuɓi wani jami'in dea da ke kula da haiti shi kuma jami'in ya buƙaci wanda ake zargin da ya miƙa kansa ga hukumomin yankin tare da wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka sun ba da bayanan ga gwamnatin haiti cewa an taimaka wajen miƙa wuya da kama wanda ake zargin da kuma wani mutum guda sun ba da bayanan ga gwamnatin haiti cewa an taimaka wajen miƙa wuya da kama wanda ake zargin da kuma wani mutum guda. To sai dai jami'in hukumar yaƙi da miyagun ƙwari ta DEA ɗin bai bayyana sunan wanda ake zargin ba. Yawan masu kamuwa da cutar corona coronavirus a cikin Amurka na sake karuwa bayan yin ƙasa nau'yan watanni yayin da yawan sabbin kamuwa da cutar a kowace rana ya ninka sau biyu a cikin makonni uku da suka gabata. wanda nau'in cutar da ake wa lakabi da delta mai saurin yaduwa ke kama waɗanda ba su rigakafi ba tare da cunkuduwa a ranar hutun hudu ga watan yuli tabbatar da cututtukan sun hau zuwa kimanin dubu ashirin da uku da ɗari shida a rana a ranar litinin daga dubu goma sha uku da ɗari uku a ranar laraba ashirin da uku ga watan yuni a cewar bayanan jami'an jas hapkin kuma banda jihohi biyu Mendonos da Kota sun ba da rahoton cewa yawan waɗanda suka kamu sun karu sama da makonni biyu da suka gabata. Babu shakka abu ne mai yiwuwa cewa muna duban daidai da lokacin da muka yi tsammanin za a samu hauhawar cutar bayan hutun ƙarshen mako na ranar 4 ga watan Yuli, in ji Dr. Bill Powderly, daraktan bangaren cututtuka masu yaduwa a makarantar medicine na jami'ar Washington a St. Louis. labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. daidai wannan lokaci bar mu je ga rahoton mu na gaba. tun bayan ficewar gwamnan jihar zamfara bello matawalle daga jam'iyyar pdp da ta bashi damar zama gwamna zuwa jam'iyyar apc da ake kallo a matsayin aljannar 'yan siyasa jam'iyyar data pdp ta ce sai ta ga yadda za a yi ya ci gaba da zama gwamnan jihar an dai tsayar da ranar juma'a mai zuwa don sauraron karar da aka shigar abokin aikinmu Nasiru Adamu El Hikaya ya yi muna nazari a game da wannan dambarwar. wasu 'yan pdp daga zamfara su biyu suka shigar da karar da nuna bello matawalle ba shi da hurumin soya sheka bisa hukuncin kotun koli da ya ba shi dama ya zama gwamna bayan ture nasarar apc da gwamna mai jiran gado shehu muktar kogunan gusau babbar jam'iyyar adawa ta pdp ta bukaci a shigar da ita cikin masu shigar da karar mataimakin gwamna Mahadi Aliyu Gusau bai bi gwamna wajen sauya shiga ba. The question is this, is it possible, is it realistic that a party which the law court said was not in an election Shin abu ne mai yiwuwa a ce jam'iyyar da kotu ta ce ba ta da horumin nasara ko kotsai da 'yan takara sannan kuma a ce wani zai koma cikinta kuma ya zama ba a taka doka ba in ji kakakin PDP Kola Ologbondiyan a zantawa da gidan talabijin na channels kan soya shekarar da yin fatar kotu za ta umarci matawalle da yi murabus a sake zaɓe cikin wata uku. olog Ologbondin ya ce tun da kotu ta yi hukuncin cewa APC ba ta da warumin tsayar da 'yan takara zaben na da goma 2019 a yi ba daidai ba ne a koma cikinta kuma mataimakin gwamnan ma ya ki amincewa da ba da damar PDP ga APC. Ya za a tuna tsohon gwamnan Zamfara Abdulaziz Yari a gefe guda da kuma sanata kabiru marafa da ya kalubalanci yadda apc ta yi zaben fidda gwani ba su amince da yadda aka rushe shugabancin apc a zamfara ba don shigowar bello matawalle Duk da haka, ɗaya daga waɗanda suka nemi takarar a APC a 2019 Aminu Jaji ya ce hakuri da mara baya ga da APC ta samu ta wannan bangaren ya fi alheri. Su da nake maganar nan sun san abun da kowanne mu kuma suka yi ganin cewa mun samu nasara abin da muka yaki a kai. Amma da ƙarshe ga abin da hukuncin da Allah ya yi. In dai yanzu ba kila wasu daga cikinsu suna da wani ra'ayi ba APC ta sake barawa da ya kamata ko ya dawo bisa ga hankalin shi in kuma da masu yarda da cewa cikin mu takwas ko mutar da muka nemi wannan kujera sun san mutum guda Allah zai ba to yanzu ya kamata Allah ya kawo da cikin sauki kamar yadda muka rasa ta da wahala mu zo mu mara mu shi wannan gwamnan Zamfara Bello Mutawalle mu aje komi mu saka Zamfara da al'umma Zamfara gaba yayin da PDP ke cewa ba wani dalilin rikici a cikin ta da zai sa wani ya sauya sheka bisa tsarin shari'a APC na cewa ai wasu gwamnonin ma na kan hanya gwamnan yobe mai malabu ne shine shugaban kwamitin riko na jam'iyyar apc a ta nan jam'iyya sai karfi take yi karko take yi kuma tana ta zama abin sha'awa ga 'yan najeriya kowa sha'awa shigowa yake kullum shigowa yake yi abin da ya sa jam'iyyar apc ta zama abin sha'awa karko da ta yi da karfi da ta yi sannan kuma tana da farin jini so ta zama abin sha'awa ga al'umma al'ummar za a fara sauraron karar ranar goma sha shida ga watan nan da kuma ake ganin karar ka iya kaiwa har kotun koli. Nasiru Adamaili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To har yanzu dai masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. A daidai wannan lokaci, bari na sanyin na ya gabata muna da shiri na gaba. Baki mai yanka wuya. Shin menene makoman Najeriya a daidai lokacin da take fuskantar barazanar darewa? Wannan shine maudu'in da aka tafka muhawara a taron zauren BOA na wannan makon. Jama'a Assalamu alaikum. A taron tattaunawa da sashen Hausa na muryar Amurka ke shiryawa wato zauren BOA na wannan makon. an tafka muhawara ne akan dambarwar yunkurin ballewa da wasu sassan najeriya ke yi da kuma matsayar da gwamnonin kudancin najeriya suka yi na cewa tilas a baiwa yankin na kudu shugabancin kasar a zaben shekara ta 2023 mai zuwa to sai dai kamar yadda muka taba ambatawa a can baya da alama akasarin 'yan arewacin najeriya da suka sauya tunani dangane da raba kasar suna nan kan bakansu na goyon bayan rabuwar kamar yadda dan gwagwarmaya injiniya zakari ahmad karoji ya yi matashiya a wurin taron yawanci nan bangaren arewa ba wai arewacin najeriya tana kin su yankin nan saboda akwai wani abin da zai same mu idan suka yanke ba soyayya ne irin namu na arewa da muke son jama'a domin allah ya yi mu arewa bangare ne da akwai yawan jama'a mun san darajan jama'a wannan shine dalilin da ya sa mutanen arewa suke ganin cewa bai kamata a ce kuma daga cikin mu wasu su yanke su bar mu ba ba wai don akwai wani abin da zai gagare mu idan suka tafi ba saboda haka idan aka ce ba za a bar mutanen nan su tafi ba to za mu ci gaba da wannan lamarin har sai masha Allahu babu wani lokaci da za a ce najeriya ta zauna lafiya har shekara goma shekara 20 wannan matsala ta magana za a yanke din nan bai taso ba tun muna yara ƙanana an fara yakin basasa a najeriya a lokacin na ɗan yaro ƙarami mai shekara biyar kuma abin da ya kawo wannan yakin ba wani abu ba ne sai wannan lamarin da muke fama da ita son su ga cewa sun yanke sun zama kasa na kansu suka janyo abin da ya sa muka yi asaran mutane manyan mutane a najeriya a nan arewa mun yi asaran su sardauna su tafa balewa wanda wannan asaran ita ce dalilin da ya sa arewa ta zama ta koma ta zama irin abin da ta zama ya da mu baya duk da haka da yake dan arewa mai son jama'a ne muka danne muka ce mun yafe musu kuma duk wannan abin da yake faruwa manya-manyan mutane daga bangaren ta kudu duk sun san abin da yake faruwa kuma da yawunsu matasansu suke yin abin da suke yi saboda haka ni ina ganin mafi ala shine a nemi hanya mafi sauki wanda ba tare da sai an kashe ko kaza ba mu rabu da mutanen nan su tafi su ci gashin kansu. Duk da yake dai shugabannin kungiyar 'yan kabilar Ibo ba su karɓa gayyatar halartar taron da aka yi musu ba. Bisa fargabar abin da kan iya shafuwar su na rashin tsaro idan suka halarci taron. To amma kuma sakon korafin nasu ya isa a zauren taron ta bakin George Daniel. Na zo kuma na ji manyan arewa sun zo nan gaba mata da maza matsalan su shine biyafra da yototuwa. magana biyafra din nan gaba da mutum da ya gane ya san siyasa ne. nemarai tuna siyasa sun ka sun ka ban an cire su a harkar najeriya kuma suna sa ba su shigo cikin najeriya shi ne shi ne matsalar najeriya ba yau bane aka complain mutane ta magana kan siyasan yan arewa da arewa siyasan addini siyasan kabilanci da siyasan kawai mu ne muna wurin mu ja kai mu ci abin gaba ja kai kuna magana arewa yanzu arewa na ku na nan gaba ja shine arewan hausawa da fulani siyasan arewa din nan ne yau ya kawo har yarbawa suka magana akan wai ojujuwa din nan har wannan nan shi eh, son dubu nan ya zama wani abu da san shi ne suna suna magana wai fulani suna kashe mutane a garin su sai aka shiru gwamnatin buhari ba ta wani ba kai abun ba ta kasa ma gaba daya eh, kashe kashe na garin yamarin nan me kawo ta kwanan nan sun ma suna magana fulani ne excuse na fulani ne ta kawo magana wai sai suka je cikin jaji suka fara wani abun sojoji a cikin daji wani abun ba boye suka yi ba sun buga a facebook ana trade na mutane a facebook gwamnatin buhari ta shiru ta ganin su daga baya suka fito suka bar kashe mutane a cikin gari kowa ya gana nan gaba daya amma sai a zo daga baya sai a zo a amara siyasa a zo a ce wannan arewa wannan kudu wannan duk wannan mu gaba daya ba shi bane gaskiyan gaskiyan shine ya kamata a hadu a duba siyasar Najeriya din nan me yake faruwa ne ya za ya sassanta a ci gaba gaba daya amma matsalan su din nan da yarubawa gwamnati za magana za sassanta yamirin ma gaba daya ba dukansu bane suke so maganan biyafara din nan akwai yawancin sun je su ka je biyafara ma ba sa so don suna da gidaje abuja a kan ko ina najeriya suna sana'ar su ba sa so ipop nan kungiya ne na namdi kanu kuma akwai yara yara wanda ba su da aiki yanzu ka in ka fara wannan bayan najeriya yanzu ka da rashin aiki za ga yara su fika baya kai da rashin aiki akwai da yawa kuma akwai manyan su ma masu ilimin ma a kasan waje masu bin namdi kanu din nan maganin da za a zanna a shirya a sassanta shi kuwa nasura ashir sharif Daya daga cikin jagororin haɗakar ƙungiyoyin arewacin najeriya da suka je kotu domin nema a karɓa buƙatun masu neman ɓallewa ya ce kurakurai biyu da aka tafka a can baya su ne dai suke haifar da matsaloli a tafiyar najeriya zaman ƙasa ɗaya duk wanda zai ce da kai wai iyayenmu sun haɗa najeriya bai kamata mu mu rusa ta ba wannan ba magana ba ce bature ne ya zo ya haɗa mu wanda bai san ba bai san tarihi ba bai san history ba rana a tsaka izo saboda neman inganta tattalin arzikinsa ya kafa mana abubuwa ta yadda shi zai amfana da tattalin arzikinmu sai zaman haɗuwar wasu sun nuna su ba su yarda da ita ba ka je ka duba tarihin duniya duk kasashen da suka yi operating republic babu kasar da suka samu civil war aka ba wa kabilar da ta jagoranci wannan civil war din damar shugabancin kasar ko ba ta mukamai daidai da ragowar kasar duk duniya ba wanda aka yi wa irin wannan banda a najeriya shekara tara bayan civil war aka ba su mataimakin shugaban kasa aka ba su shugaban majalisar tarayyar kasar nan sannan kowa ya sani a halin yanzu ibo shi yake rike da kasuwanci commerce and trading kenan kasuwanci da ciniki da sinikayya su suka fi kowa yawan ma'aikata a cikin bankunan kasa bankunan kasa su suke juya tattalin arzikin kasa sau da aka ba ciwale rabin tattalin arzikin kasa hannun su yake to wanda yake rage tattalin arziki ce da kai wai shi an ware shi an ware shi wai ba a yi da shi wannan kagazance ne na san zuciya sau da haka mu position shi shine da a zo a zauna ana kashe mutane babu gaira ba dalilin zubar da jinin mutane in har ba za a cire su da ƙasa ba to a zauna a je su a ba su dama su taru gaba su ibo a najeriya su yi ƙuri'ar raba gaddama a tsakanin su bisa sa ido na majalisar ɗinkin duniya da african union su zaɓi najeriya suke bukata ko ko biyafara suke bukata in suka zaɓi biyafara a tattara a ba su ƙasa su je su yi ƙasarsu in sun zaɓi najeriya to sai a zauna a sharaɗi a kan duk mutumin da ya sake ɗago maganar biyafara balle ya ɗau makami yake yakar gwamnatin ƙasa ko yake yakar wata ƙabila ta ƙasar dole sai an yi wata doka an yi wani tsari an yi sabon tiriti da zai zauna da ƙasar nan amma wannan abin da muke a birin din wallahi ba za ta taɓa haɗewa najeriya ɗa'imi idanu ba to sai dai kuma ba duka 'yan arewa ne ke da ra'ayin cewa raba ƙasar shine mafita ba kamar yadda muktar ishaq ya kasai wani kwamishina daga jihar kano ya fa tambaya ta yaya nema za a raba Najeriyar? Da mutumin kudu da mutumin arewa wanda yake cewa a raba Najeriya. Ai rashin hankali ne. Wannan shine gaskiyar magana. Idan an zo an ce an ba da arewa mutanen kudu su tafi da yan ai za su je suna rigima tsakanin yan niger delta da yan ibo za su je suna rigima tsakanin yarbawa da wa'annan mutanen da suke cewa a ga najeriya idan ka zo ka ce arewa mun zo mun wannan ga yan niger delta yan middle belt kuna cewa su sun yi recognizing middle belt mu muna cewa ba mu yarda da middle belt fa duk wa'annan abubuwan haka kasar za ta zo ta zauna sai da haka ni abin da nake gani tunaninmu na 'yan najeriya da masu iliminmu da malamanmu da 'yan siyasa mu dawo da hankalin mu kan ya za a yi ƙasar nan ta dawo da zaman lafiya irin na baya idan aka samu zaman lafiya to sannan sai a zo referendum da ake cewa za a yi kamar yadda aka faɗa sudan ma da ka ba da misali ai sudan ma an yi kashe-kashe kafin ma a raba ƙasar amma an ka ɗauki saskolobakiya yanzu sun rabu ko tsinke ko kare ba a kashe ba zama suka yi a tebur suka raba ƙasar sai da haka idan aka dawo zaman lafiya yanzu idan ba zaman lafiya duk me zaka iya yi a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin cubayiro diodo ne da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga sashen hausa na muryar amurka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaici. An kashe mutane 72 a tarzoma da kuma kwasar ganima a Afirka ta kudu, in ji 'yan sanda a jiya talata. Yayin da ake zanga-zangar nuna adawa da tsare tsohon shugaban kasar Jacob Zuma. rikici ya barke a makon da ya gabata lokacin da tsohon shugaban kasa jacob zuma ya fara zaman kurkuku na tsawon watanni goma sha biyar saboda raina kotu a cikin rikice-rikicen kasar mafi muni a cikin shekaru masu satar dukiya sun lalata manyan shagunan kasuwanci da sauran wuraren sayar da kayayyaki da na kasuwanci a lardin Gauteng wanda ya hada da babban birnin kasar Johannesburg. Yunkurin kasar China na fara tasirinta a gabashin Turai na iya kawo cikas idan aka kayar da Firaministan Hungary Viktor Orban a cikin abin da ake shirin zama zaben ba zato ba tsammani shekara mai zuwa. kasar hungary a ƙarƙashin oban ta ƙara ƙulla ƙawance da china wacce ke kallon kasar a matsayin babban jigon ƙoƙarinta na isa turai da abubuwan da ke ƙudurinta na ƙasa da ƙasa wanda ya haɗa da kayayyakin more rayuwa da ayyukan al'adu a nahiyoyi da dama wata gagarumar kungiyar masu kutse ta yanar gizo da ke da alaka da rundunar juyin juya hali ta tsaron kasar iran ta kaddamar da wani kutsen yanar gizo ga farfesoshin jami'o'i a birtaniya da amurka a wani yunkuri na satar bayanansu masu muhimmanci kamar yadda binciken wani kamfanin tabbatar da tsaro a kafofin yanar gizo mai suna proponent ya nuna Ban sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu da wannan asibahin taku sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na hantsi za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa, Sarfilu Hashim Gumel, da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington. gundumar Columbia. Wuni lafiya? ku kuma mu tashi lafiya. Peace.